maharan waɗanda su biyu ne suka zo akan babar guda sun fara ne da buɗe wuta akan jami'in tsaron da ke kofar gidan kakakin majalisar dokokin ƙasa alhaji sainu umaru da ke unguwar kubiya ta birnin yamai kamar yadda mai magana da yawon kakakin majalisar usaini salatu ya yi wa manema labarai karin bayani Hier, du matin, le domicile du président de l'Assemblée nationale a été attaqué par des individus sur moto. ya ce jiya wajejen karfe ɗaya na dare wasu 'yan bindiga da ke kan babur sun kai farmaki a gidan sayan umaru kuma isowar su ke da wuya suka buɗe wuta kan jami'in tsaron da ke sintiri a kewayen gidan wanda a take ya rasu sannan suka kewaya ta bangaren babbar kofar gidan nan ma suka harbi jami'in tsaron da ke wurin harbi hudu suka yi masa amma kawo wannan lokaci da nake magana da ku muna yi wa allah godiya bai rasu ba yana can asibiti kwance daga bisani sun yi kokarin arcewa da motar jami'an tsaro toyota pickup amma ba su yi nasara ba. Da ne dai aka kaddamar da bincike don gano zahirin abubuwan da suka faru. ya ce ba wanda ya san masababin kai wannan hari saboda haka bincike ne kawai zai iya ba da eh, damar sanin suwaye ne yake da eh, hannu meye ne dalilin kai harin iyaka abin da muka sani an kai hari an kashe jami'in tsaro guda an jiwa guda rauni eh yayi faruwar wannan al'amari ya sa wasu mazaunan birnin yamai soma jan hankulan hukumomi da al'ummomi baki daya a kan batun tsaro a birnin yamai inda ya wuta unguwanni da dama a wasu lokutan kan zama babban jidali abdulrazak ibrahim na daga cikin 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro wannan yana wurin lalle ya kamata in dame mu kuma za ni yi donan damar domin mu tambayi hukumomi da ya kamata su saka duk matakan da ya kamata ya kamata ce duk anguwan da ke da nisa da nyamai a sa mata jami'an tsaro wala Allah masu saka ido ne ko kuma masu zagaye ne wanda za su zama awa uku ko awa biyu sannan wasu zo zauna bayan su amma in ba haka ba wallahi ka irin wanda an ka soma wallahi ba sai zai kariya ba shi tsaro abu da na harko kamata bayan Wannan shi. Wannan shine karo na biyu da ake kai hari a gidan shugaban jam'iyyar MNCD Nasara Sain Umaru a ƙasa da shekara guda. Kuma wani harin da aka kai a gidan wata kwamishiniyar hukumar yaƙi da cin hanci a watan Fabrairun 2020 da ke unguwar Basura ta nan Yamai ya yi sanadin mutuwar jami'in tsaron da ke kare lafiyar wannan mata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.